suna na Umar Ibrahim Mai Raƙumi a ah, ne ciyaman na Labour Party na jihar Kaduna kuma ciyaman na ah, conference a CNPP wato a ɗakan jam'iyyun adawa na jihar Kaduna. Ana ta maganar zaben ƙananan hukumomi yanzu haka wasu na ta maganar ina matsayin ku 'yan adawa game da shiru da aka ji zaɓe. To ah, shi maganan zaɓen ƙananan hukumomi al'amari ne wanda ya shafi al'umman jiha gabaki ɗaya lokacin da gwamnatin nan ta zo ta yi iyakan ta na shaida ma al'umma da kuma tabbatar ma al'umman jihar kaduna cewa za su yi zaɓe cikin wata uku bayan an zo mun sa ido mun jira mun ga me za a yi ba a yi zaɓen nan ba mun yi ta kokawa mun yi kiraye-kiraye ga gwamnati mun yi rubuce-rubuce ku kanku 'yan jaridu kun yi iyakan kokarin ku kan wayan da kan al'umma akan cewa a zo a yi zaɓen nan na ƙananan hukumi amma gwamnatin jihar kaduna ta yi kunnen uwan shigu da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ita hukumar zaɓe na jihar kaduna bayan ta ji koke-koke da dama da suka dinga fitowa ana ta naɗe-naɗen kantomomi jama'a suna ta kokawa to ta kira mu taro mun zo mun zauna da ita ta nuna mana cewan gwamnati tana da sha'awan ta yi zaɓe amma kuma ga matsalolin da suke fuskanta na kan cewan zaben nan suna so su yi ingantaccen zaɓe ne don kuma suna so su kawo wani tsari ne wanda yake daban yake da abin da aka saba da shi a baya tsarin da yake kusan a ƙasan nan ba a taɓa yin irin shi ba shine za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa. muka dinga nuna rashin amincewanmu to da muka koma muka tantauna da sauran al'umma da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkar zaɓen sai muka ga cewa shi ka fito da wani sabon al'amari a cikin tsarin rayuwa to mu sa ido mu gani mu ga shi menene ita kwakwalwar mai na'ura da ake yin zaben nan da ita zuwa ai ba wani abu ne na tsoro ba a kawo mana ita ma mu gani shin idan mun gani akwai cutarwa akwai nau'i na zalunci to muna da ilimi muna kuma da sanayya da za mu iya gane wannan to sai mu sanar da al'umma sai ana ganin duk wannan shi ne zai taimaka a ƙara samun jinkiri yanzu an wuce shekaru biyu fa wato shi sa nake ce na ɗauko maka wannan shimfiɗan wannan dalilai ɗin ne ya kawo sai muka gane bayan mun zo mun yi adawa da kada a yi amfani da na'ura mai kwakwalwa to muka zo ko muka lura cewa ai gwamnatin nan ma ba ta shirya ba na ɗaya ta yi kantomomi watanni hudu aka sake rushe su aka ƙara yin wani watanni hudu aka ƙara rushe su aka ƙara yin wasu to sai muka lura kawai gwamnatin jihar Kaduna tana wasa ne da hankalin al'umman jihar Kaduna. Amma ta ce har kuɗi ta fitar na siyo na'urorin da za a zaɓen nan. Wannan ba shakka an yi haka. A shekara dubu biyu da goma sha shida an fitar da kusan biliyan uku ne aka fitar aka ba siko domin ta yi tsare-tsare na gudanar da zaɓe. Wannan kuɗin da aka fitar da shi ita kanta hukumar zaɓe ba ta iya amfani da shi ba har ta maida ma ita gwamnatin jihar. kaga ba za a ce wai rashin kuɗi ba ne ɗaya kenan sannan aka zo aka gaya mana cewa ita hukumar zaben nan sun fita sun tafi brazil sun tafi a germany sun tafi america sun tafi china duk sun je su duba waɗannan na'urar masu da za a yi amfani da shi gurin yin zaɓe da muka da muka ce kai wannan wani irin na'ura ne a zo mana da ita mu mu ganta to daga ƙarshe dai muka ga kaman abin ana jan hankalin al'umman jihar Kaduna ne a muka ga cewa ba wani abin da za a iya yi to wasu daga cikin mu har sun kai kara kotu cewa a tilasta ma hukumar zaɓe ta yi zaɓe aka yi kunnu uwan shegu da su mun shiga gidan rediyo mun shiga gidan jaridu mun yi press conference an tura takardu har shugaban ƙasa mun tura ma takarda daga nan mu ta jihar Kaduna ya yi kira ga su cewa kowane gwamna ya tabbatar ya yi zaɓe. Mun tura kwafi na takardun mu zuwa majalisa an ce a tabbatar an yi zaɓe. Wannan dalili ne ya sanya ma ake ce kura ruwan ihun magana a yi ba ita ƙananan hukumomi wannan 'yancin gashin kansu. To kaga a ce gwamnati ta zo ta zauna ta yi alkawarin za ta yi ma al'umma aiki ka watsar da ƙananan hukumomi shi ne ya kawo wannan mugun talaucin da ake ciki ina tabbatar maka daga ran da ka wofintar da ƙaramar hukuma da ka wofintar da gwamnatin ƙaramar hukuma to ka wofintar da al'umman ƙananan hukumomi ne don su ne suke kusa wannan gwamnatin ita ce take kusa da al'umma ita ta san ciwon su ita ta san jin daɗin su ita ta san halalus su ita ta san bukatun su kai ne shugaban haɗakar jam'iyyun adawa gaba ɗaya a jihar Kaduna kun gamsu za ku karɓi wannan na'ura wajen zaɓe ba mu da matsala da a kawo na'uran ai ba mu bane wai gamsuwar mu ba shi bane mu gamsuwar mu gamsuwan al'umma ne tunda na'urar mu a ka'idojin da muka shimfiɗa ma ita hukumar zaɓe ta jihar Kaduna shine ta zo da na'urorin nan a kira 'yan jaridu mu ma mu zo mu zauna ai mana da masu ilimin kwamfuta din waɗanda suka san na'uran tunda ba jama'a al'umma ne mutane ne dan adam ne zai duba wannan na'ura shin mu gani sabon abu ne idan an kawo ta a zauna a yi zaɓen nan mu duba mu gani abin da ake cewa zaɓen gwaji sannan kuma a ɗauki na'uran nan a tafi da ita kowace tasha ta zaɓe a kowace ƙaramin hukuma a duba a gani a nuna ma masu zaɓen nan kai ga sabon al'amari fa mun zo da shi tunda gwamnatin ta yi kullun uwar shegu ta ce ita sai ta yi amfani da wannan na'urar ana so a kawo zamananci ne a cikin al'amarin to tunda ana son a yi haka tunda kuma gwamnati ne mu ba yanda zamu ba za mu ce mu gwamnati ba za mu yarda a yi zaben nan ba don saboda hakkin al'umma ne a yi musu wannan zaben saboda haka ko da ne za su yi zaben mu a shirye muke amma su tabbatar cewa idan sun zo za su yi amfani da wannan na'ura mai kwakwalwa to in suna tunanin za su yi amfani da ita ne don ma su yi wani cogen ko a ce an yi wani arin gizo na zaɓe ko an yi wannan ba zai yiwu ba wallahi tallahi kun ji ɗin da ake cewa gwamnatin mata sai ku ne shi sa kuke ta niƙa. wato kuke ta bada kai bori na hawa akan jinkirin da ake samu to shi wato abin sha'awa shine ita wannan gwamnatin eh, jama'an da suke tare da ita ma bata damu da su ballantana ma waɗanda ba ta tare da ita so wani ya buɗe baki ya ce wai gwamnatin jihar Kaduna wai ta karkashin wannan gwamnatin da ake ciki da shugaban da yake ciki ya wai zai zo ya sayi wani dan adawa wai dan ko ya samu wata biyan bukata to ai yana ma bata lokacin sa ne kuma sannan irin yanda ake cutar da musguna ma al'ummar mutanen jihar Kaduna kace wani dan adawa wai zai zo ya ce wai zai goyi bayan gwamnati ai waɗannan kai kanka ka tabbatar cewa ba zai yiwu ba haka kuma idan ka kalle mu mu yan adawan da muke irin waɗannan shi irin irin mutanen da za a iya saye ne inda irin mutanen da za su iya tsaye ne to ina tabbatar maka cewa to da yanzu al'amarin ba haka yake ba da ma yanzu an riga an yi zaben an gama an ce ma kun kare saboda ganin cewa jam'iyyar da take mulki ta samu karɓar gurin mutane saboda ka in an tafi zaben nan ma kashi za ku shashi yasa ba ku damu da cewa ba a zaben ba shi ai abin da muke cewa inda ba mu damu ai zaben ba ai ba za mu ci gaba da kiraye kiraye akan cewa gwamnatin ta zo ce zaben ba ba mu da matsala in mutum yana ai an ce ah, sai an gwada akan san na kwarai so a zo a yi gwajin mana idan an zo an yi wannan zaben ai shi ne zai iya sanin cewa shin jam'iyyar nan ta karbu in ma jam'iyyar nasu ta APC ta karbu ai shi kenan in kuma jam'iyyar adawan suna da wani tasiri a jihar Kaduna ai za a gani amma maganan cewa wai jam'iyyar apc ta karɓi a jihar kaduna sauran haka yi wanda duk ya san irin lalace wanda gwamnati ta fuskanta ko take ciki a jihar kaduna ba za ka yi tunanin cewa wai jam'iyyar nan ta kansu har da za a ce wai za a yi wani zaɓe da wata jam'iyyar adawa za ta ci tsoron shigowansu ba yanzu menene matsayin ku a ƙarshe game da maganar zaɓen ƙanan komai a kaduna to matsayin mu a ƙarshe shine shi shugabanci idan Allah ya ba mutum kuma ya sa Yayi yi uwa shegu da duk abin da mafaɗa za su faɗa mashi. Shugaba ana son ya kasance mutum mai adalci ne kuma sauraron kukan al'ummarsa. Daga ran da aka ce kana da shugaban da ya ce ba zai saurari abin da suke faɗa ba, to sai dai kuma ka koma la ilaha illa Al'amari ya zama a sai dai mu ci gaba da roƙon Allah mu kuma dinga faɗa mutane cewa Allah ya saka mu cikin wani shugabanci na mutanen da yake ba su da sha'awan a kawo wannan canjin da aka yi a dawa aka yi abin nan dawan cewa a kawo ba su da wannan waɗannan mutanen da suke cikin wannan gwamnati to mutanen da suke adawa da canji din ne don saboda ba a ga wani canjin ba kuma ba a ga wani ci gaban da suka kawo ba kuma tsoron a yi zaɓen ne don saboda sun tabbatar idan an yi wannan zaɓe za su faɗi ba za su samu biyan bukata ba sun riga sun gama a wannan da al'umma gabaki ɗaya sun yanke ƙauna da samun wani alheri na ƙura'a daga hannun al'umman jihar Kaduna to shi sanya kaga suke wannan tsoro in ba haka ba a zo a yi wannan tsarin abin da nake so ka sani shine duk da wuce shekaran jiya ba a hukuman majalisar jihar Kaduna ta aiko mana da takarda na na mu duba mu ga sabuwar dokan ita ainihin hukumar zaɓen. cewan tana son kuma za a kira taro na na kowa da kowa da za a sa baki akan dokan a ga yaya take ciki wannan sabuwar doka na hukumar zaɓe to inda da gaske ne za a yi wannan zaɓe to ka gaya mun cewa yaushe ne me ya sanya sai yanzu ne ake ce za a fito da wannan majalisa za ta kawo yin magana wannan ajina kwana nawa ya rage ma gwamnatin nan kuna da shakka yin zaɓen kenan a wannan shakka ai mu ma cire rai da cewa zai yi wannan zaɓen saboda na ganin ba zai iya ba in ko zai iya ko kwana ɗaya ya rage mashi ya zo ya mana zaɓe mu ai gwamnatin jihar Kaduna namu ne kuma na yan jihar Kaduna kuma ba wai dole ne ya tafi ya bar gwamnatin amma ba mu taba gonon gwamnati a jihar Kaduna da ta shekara biyu ba ta yi zabe ba ko gwamnatin da ake adawa da aka da ita na PDP da ta wuce ba ta taba yin shekara biyu ba ta yi zabe a jihar Kaduna ba kuma idan gwamnatin na adalci ne an ce za a yi adalci ne kai mu a zo a yi in ma za a zo a yi a ringizo din da a ce an kwatan ai wanda a zo a yi saboda jama'a za su iya ganin cewa ba adalcin ake ba saboda a lokacin da gwamnatin PDP take ai an samu zaben cewa mutanen da yake yan adawa ne sun ci kujerun ciyamomi na amma shi ma gwamna ya ce yana so a yi zaɓe ne kada a ce duka jam'iyyar gwamnati ta cinye zaɓe yana so kuma jam'iyyar adawa a hange ku can da can inda ake son ci zaɓe shi a kullum idan ya tashi abin da ya ji gida ma yake faɗa kawai dan inda za a yi jama'a suke inda haka yake so ai da da ya hau din ma da watan ukun da ya bada da yayi zaben ya zo ya ce cikin wata shida zai zaben nan yayi zaben bai ba an ce duk an yi magana sai tura ma ainihin ita hukumar zabe na jihar matsala laifin su kuma hukumar zaɓe in sun zo saboda ƙarƙashin gwamnati suke ba abin da za su iya cewa ba za su gaya maka ba amma an ka keɓe gefe guda kana magana za su ce kun san dai halin ku 'yan siyasa me suke nufi cewa gwamnati bata ba su dama ba a zo a yi zaɓe.